Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Ma sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Safinatu Sada dangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin ɗaya ga watan Oktobar shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a kaɗan daga cikin wasu jihohin Najeriya akan zaben fidda gwani na jam'iyyar APC da ake gudanarwa a wurare daban-daban na ƙasar. Najeriya ta cika shekaru 58 da samun 'yancin kai a yau. Muna son jin ra'ayoyinku akan hakan. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sada za mu kawo muku labarin wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Masu assalamu alaikum. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya ba da umarni a karbi taimako daga kasashen duniya akan bala'in girgizan kasar da ta auka wa tsakiyar tsibirin Sulawesi. Shugaban hukumar amintattu da lura da saka hannun jari na kasar Thomas Lemberg shine ya bayyana haka a yau Litinin a shafinsa na Twitter. yanzu haka dai an tabbatar da mutuwar mutane 844 a birnin palu da sulawesi inda nan ne bala'in ya fi shafa jami'an kasar ta indonesiya sun bayyana fargabansu a tun ranar juma'a cewa adadin mutanen da suka mutu za su iya karuwa zuwa dubai sakamakon wannan girgizan kasa da wannan tsunami musamman lokacin da masu aikin ceto suka samu sukunin isa cikin ƙauyuka da wannan bala'in ya fi shafa tashan jiragen sama na aiki kaɗan kaɗan sai da yawancin masana'antu da ke samar da hasken wutar lantarki sun mutu kana hanyoyi sun ya mutse. salin da yake ran gadi a garin palu jiya lahadi shugaba widodo ya ce babban bukatar da ake da ita a yanzu a wannan wurin shine samar da manya-manyan motoci da za su kwashe kurakuzan da suka zubo kasa sakamakon rushewar gine-ginen shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa sabon yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da kanada da kuma mexico shine irinsa mafi girma da aka taɓa kullawa a tarihin amurka kuma zai taimaki ya kare wato ma'aikatan amurka bayan tattaunawar ƙarshe da aka yi na wurjanjan kafin cikar wa'adin sha biyun daren da suka ɗibar wa kansu jami'an kasashen amurka kanada jiya lahadi da dare suka cin mai yarjejeniya game da batun kasuwanci da mexico wacce za ta maye gurbin yarjejeniyar nafta ta kusan shekaru 25 da biyar. shugaba trump ya ce wannan wani babban ci gaba ne a gare mu baki ɗaya yana magana ne dai sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi yau litini a fadar white house shugaba trump ya maida sukan yarjejeniyar kasuwanci na nafta ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamfe da shi a lokacin yakin neman zaɓensa a shekarar 2016 Prime Minister Macedonia ya ce zai bukaci majalisar kasar ta jefa kuri'a kan canza sunan kasar a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin shekaru 27 da ƙasar da girka domin macedonia ta samu dama ta shiga cikin ƙungiyar neto tun da farko jami'an ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar tsaro ta neto sun buƙaci ƙasar macedonia da ta ci gaba da yunkurinta na sauya sunan ƙasar wanda hakan zai ba damar shiga cikin ƙungiyoyin biyu kwamishinan fada da ƙungiyar tarayyar turai johans han ya faɗa a shafinsa na twitter cewa yana sa ran ɗaukacin shugabannin siyasar ƙasar su mutunta wannan shawara da 'yan ƙasar suka yanke kuma su haɓaka shi ba tare da la'akari da bambancin siyasa ba sakataren na neto john, john stoltenberg shi ma a nasa shafin twitter cewa ya yi ina kira ga dukkan shugabannin siyasar ƙasar da kuma jam'iyyu da su samar da wata hanya madaidaiciya domin amfani da wannan domin damar da ta zo a gare su yana cewa har yanzu kofar neto a buɗe take ga ƙasar ta macedonia sai dai kuma wajibi ne ya zamanto an cika dukkan sharuɗin ƙasa da ƙasa da ya dace a ce an cika a cewa hukumar zaɓen mutanen da ta kiraya sun haura kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka amince da wannan sauyin sunan na ƙasar macedonia ta macedonia ta arewa sai dai kuma kashi ɗaya cikin uku cikin waɗanda suka cancanci jefa kuri'a ne suka kaɗa kuri'ar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sojojin juyin juya hali na kasar iran sun faɗa yau litinin cewa sun kai hari da makami mai linzami ga 'yan yakin sa kai na kasar syria sojojin na iran suka ce 'yan yakin sa kan ne ke da alhakin kai hari akan sojojin da ke fareti a hasvat wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 25 kana wasu 65 suka ji rauni iran suna amfani da kalmar takfiri wanda ke nuni ga 'yan yakin sa kan na kungiyar sunni da kungiyar is kamfanin dillancin labarai na kasar ya ruwaito cewa sojojin na iran sun harba makami mai linzami mai suna zulfag da kiyam wanda ke cin zangon kilomita 750 da kuma kilomita 800 sai dai abin da ba a sani ba shine kowa ke da alhakin kai wa sojojin hari lokacin da suke bikin tuna ranar wato tuna yakin iraq da iran wanda aka gwabza a tsakanin shekarar 1980 da shekarar 1988 iran ta ce ba laifin kowa bane illa na 'yan awarin kasar su da kungiyar ta is labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc kuka sani ana ci gaba da zaben fidda gwani a jihohi daban-daban na kasar nan. A jihar Zamfara an daga zaben daga ranar Lahadi zuwa yau Litinin. Daga bisani kuma aka sake daga shi zuwa gobe Talata. Wakilin mu Murtala Faruk sanyi na na da karin bayani. To ai yau muka shigo daga Abuja kuma da muka zo kun san akwai matsala a Zamfara. Dole ne mu tabbatar da mun samu haɗin kai kowa da kowa mun yi ƙoƙari mun warware matsalolin kafin nan da za mu yi in banda haka za ka yi kitso ne akan kwarkwata kuma gobe ne za a yi aikin nan da safe mun rigaya mun samu waɗanda za su je su je su supervising wannan zaɓen din gobe da safe. Dr. Abubakar Fari kenan shugaban kwamitin gudanar da zaɓen fitar da gwani na gwamna a jihar Zamfara na jam'iyyar ta APC yake bayyana sake ɗage gudanar da zaɓen zuwa gobe jim kaɗan bayan fitowa daga wani taro da 'yan kwamitin daga abuja suka gudanar da dukkan 'yan takara da kuma masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro dage zaben dai ya biyo ne bayan isowar 'yan kwamitin daga shalkwatar jam'iyyar ta apc a abuja tare da kayan aikin zaben da ranar yau inda kuma suka kwashe lokaci mai tsawo suna gudanar da wani taro domin samun daidaito da tsarin da za a gudanar da zaben mai cike da sarkakiya tare da 'yan takara har guda tara daya daga cikin 'yan takarar sanata kabiru marafa ya yi bayanin sakamakon taron wanda aka gudanar a shalkwatar rundunar 'yan sanda ta jihar da ke gusau wannan zaman da mun kai shi ne zaben domin idan ba a samu haɗin kan 'yan takara ba to duk abin da za a yi waje ba zai yi tasiri ba kamar yadda ya ce dama akwai rikici a cikin jihar zamfara to wannan shine na farkon abin da aka fara warwarewa warware wannan tashi kuma yanzu na farko an yadda da cewa babu wani bari na jama'iyya wanda zai ba da ma'aikatan zaɓe an yadda da cewa babu wani ofishin jama'iyya na wani bari da za a je wajen shi wajen gudanar da zaɓe membership tun daga an haka apc har zuwa yanzu wanda duk sunan shi yake cikin rijista har yanzu yana iya zuwa ya je ya yi zaɓe amma shi sai aka ƙara da cewa za ka zo da ah, katin ka na inec to sai dai yan sa'o'i kafin kammala taron ne wasu matasa akasarin su mata suka tunkari ofishin na 'yan sanda da rike da ganyaye inda suke nuna kosawarsu akan rashin soma gudanar da zaben na tsawon lokaci sunana Usman Yahaya. To bilhaƙin mu muna wannan zanga-zanga ba da sunan wane muke so ba ko wancan muke so. Muna zanga-zanga akan mu a bamu kayan aiki mu je kowa ya zaɓi wanda yake so. Aisha Abubakar. To abin da ya samu ka hito muna zanga-zanga. muna so mu zo mu zaɓi ɗan takarar da muke so da uwayenmu da kakanninmu ba mu ci komi ba tun da sohe muna nan mun jajirce amma an hana muna wannan ne dai karo na biyu da ake ɗage gudanar da zaɓen wanda aka sha shata somawa tun a ranar jiya lahadi ta hanyar yar tinke a yankunan mazaɓo tuni da jam'iyyar ta apc ta kammala zaɓen fitar da gwani na gwamna a jihar sokoto inda mataimakin gwamnan jihar ahmad aliyu ya lashe zaɓen inda a jihar kebbi kuma jam'iyyar ta yi matsaya a kan gwamnan jihar abubakar atiku ba gudu a matsayin dan takararta ba hamayya murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya To an gaida Murtala Faruk Sanyinna daga jihohin Arewa maso gabashin Najeriya kuma ga Haruna Dauda biyu dauke da ƙarin bayanin yadda ake ciki. a jihar borno profesa umar zulum ya lashe zaben da uku haka zalika a jihar yobin wato makwabciyar jihar borno nan ma an gudanar da zaben fidda gwanin inda alhaji mai malabuni ya samu rinjaye da da bakwai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To an gaida Haruna Dauda biyu. Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shekaru 58 na samun 'yancin kan Najeriya daga mulkin mallaka. Amma kafin nan ku shakata da wannan. Al'umma ina za mu je, al'ummar mu ina za je. ‘Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe. nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta ni na ce wai me kuke nufi ban so ni ce abin abin ta yi ce wayo na su ta wuce yan gasa ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya gaskiya ko kokariya na ce kaje kan ka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya mun so ko za mu daina shan wuya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum mun samu kiran farko daga Nasarawa. Salamu alaikum da wa muke magana. Amma alaikum salam Bashir sai yi daga nan lafiyan bari bari. To, Malam Bashir muna jin ka. Salamu alaikum. Najeriya murnan cika wannan shekara na hamsin da takwas da aka yi wannan abin ya ba ni kore da gaske. Hmm. Kuma idan muka duba tun farko da wannan kasa ta samu cinkanta yanzu zuwa yanzu haka gaskiya an samu ci gaba marasa misaltuwa hmm. sannan muna son amfani da wani damar kira ga shugabannin mu ne yanzu da kuma masu zuwa a nan gaba su yi kokari su dora a kan abubuwan da shugabannin mu suka yi a baya don kuwa cewa da kokarin da suka yi a baya ke sa har najeriya ta dunkule har yanzu muna ci gaba da dunkulewa a matsayin kasa al'umma ɗaya. Hmm. Mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan. To mun gode kwarai Malam Bashir bari mu koma Kaduna. Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Da wa muke magana? To muna sauraron ka. To muna sauraron ka. To gaskiya alhamdulillah da Allah shekara sai ta aiki gaba. Mm. Eh daga lokacin a gaba sun ji muna yan ƙananan sosai amma dai dan shugabannin Najeriya na baya musamman baban gida. Mm. Kayan da Allah ka a Najeriya ya ce ya local government wajen ɗari biyu da saba'in. Mm. Kasu gwamsha gwamnati, na ɗin da kwata Abuja kawo ta. saboda ta dana mun samu shugabanni na kwarai sosai alhamdulillah na gode to mu ma mun gode kwarai to mu ma mun gode to har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ga wani kira daga salamu alaikum daga ina ake magana alhaji babaji ne ne gwanjo da kashin sulatau kan to muna jin ka to a gaskiya a najeriya mai ci gaba amma sai dai kai so mun samu kuma wanda suka ta ne kudin mu da biro hmm. har da zuba a soka kawai wani hmm. shugabannin baya ba haka suka yi ba hmm. saboda haka mu muna nan mun zura musu ido mun bar su da Allah wanda kuma su biyar halayen su da Allah da talauci da aka bar mu a ciki amma ci gaba kan an samu na mai hadari to mun gode kwarai mun gode da wannan ra'ayi naka bari kuma mu je jihar lagos wake magana daga lagos Assalamu alaikum kuna magana da Isiya ban fara daga daga nan jihar Lagos. To malam Isiya muna jin ka. Allah ya sai mu ce alhamdulillah gaskiya kasar mu tana Najeriya ta ci gaba kwarai da hmm. Saboda gaskiya cika kashe tun da ake yi a Najeriya sun yi har da dama. Hmm. Amma a nan da kira gwamnatin Najeriya ya gudu zan ka taimaka ma yawancin jami'an ma'aikatan samari da sauran mutane a zanga da kara albashin da ake. Mm. To mun gode kwarai da ra'ayinka mun gode. To daga Lagos kuma bari mu koma Yobe. Wake magana daga Yobe. Na magana da Hamisu. To Mala Hamisu muna sauraron ka. Karamar hukumar Jakusko. To muna sauraron ka. Yawa yana yawan kira ne ban samu sai sai yau ranar cika mulkin najeriya shekara hamsin da takwas to mun gode kwarai to mun rasa wannan kira kana jin mu to menene ra'ayinka akan wannan yancin kai da muka samu shekara hamsin da takwas da ta wuce wato na kira ku ne akan dama ina nema ne ban mu gaisa ba to eh. to mun gaisa mun gode kwarai da gaisawa bari mu koma kuma kebbi Salamu alaikum. Wannan wa alaikum salam. Wa ke magana daga Kebbi? Abdullahi mai zuma bila wa karamar hukumar Shanga Local Government. To muna sauraron Kamala Abdullahi. Sai eh, ce wannan abin da ya same mu mun murna wannan abin din. Mm. Saboda mun incin mu a nan Najeriya. Mm. Kuma don shi ne zan wannan shugabancin da Allah ya ƙara bamu ga shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari. Mala Abdullahi Mala Abdullahi ka san kana nan lokacin da aka bada yamcin kai? Wala ya nan ban yanzu ni dan matashi nake amma dai gaskiya bakin dai <laughs> to muna jin ka faɗi ra'ayinka na ɗauka ai ka kai lokaci in ce to da yada da yanzu. A gaskiya mu yanzu ga bakin gutsura muka zai gutsura bakin dai wannan mariko da na shugaban ƙasa mu mun ga ci gaba hakikanin gaskiya. To Allah ya ƙara mana ci gaba. Wallahi to mun rasa wannan layin salamu alaikum alaikum assalam daga ina ake magana daga lagos to muna jin ka da wa muke magana kuma kina magana da adaliya dangarwa to muna sauraron ka a gaskiya wannan rana wannan abin gaskiya mu muna murna wannan abu don mun samu cigaba gaskiya kwarai da gaske an mm. samu cigaba muna jin ka Mm. to amin amin to daga Lagos kuma bari mu koma jihar Taraba salamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana eh muna jin ka Sa'idu Hassan Ilyasu daga sabon gidan jihar Taraba Gato Local Government to barka da shigowa to shi mu mai muka muku ne a jihar Taraba ba ku da tattin zuwa ba Taraba zaɓen mun Taraba ba sanar mana ba to musamman sai mu ba Taraba eh ba ma jin rahotanni mu na taraba ne a'a in kuka sa kai za ku ji in kuka sa kunne za ku ji to ga shi mu an yi ta bada rahotannin eh, bauchi da ina da ina har yanzu mu taraba ba mu jin ba mu san yan takarar mu duk suna ta shirme ba mu gane matsayin abin da ke tafiya ba idan kuka kasa kunne za ku ji to layi to amin amin to salamu alaikum salamu alaikum <laughs> to mun rasa wannan layi na taraba ga kuma wani daga kebbi salamu alaikum alaikum salamu ajiya barka da aiki yawwa barka ka da wa muke magana na bala na buta na kan jama'a yana kebbi ce to malam bala muna sauraron ka ta alhamdulillah sai mu yi godiya ga ubangiji da wannan lokaci da ya kai mu na cika shekara hamsin da takwas da independence mm. to ko muna godiya ga Allah saboda tarihin da muke ji ga iyayenmu da kakanninmu mm. wa'anda ke zaman bauta sun ka kai har sun fara samun yancin kansu sun ka zo sun kai fama da mulkin soja an ka fara yin demokuraɗiyya kuma daga cikin demokuraɗiyya ka fara hukunta masu laifi daga cikin waɗansu ma'aikatan gwamnati mm. to muna sa ran insha Allah mun samu ci gaba Najeriya Ubangiji Allah ya kara mana ci gaba. To amin amin amin amin mun gode kwarai to bar mu koma Kaduna assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To da wa muke magana? Sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kanunan Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillah gaskiya al'amari muna muna muna farin ciki da Allah ya kawo wannan rana ta wannan ɗaya ga oktoba din nan gaskiya abu farin ciki ne ga mu 'yan najeriya mm. kuma muna fatan shugabannin mu su zage a akan sun ga sun kyautata wa su kan talakawa da suke mulka to idan aka haka za a samu ci gaba fiye da haka mm. amma babu shakka gaskiya al'amari an samu ci gaba ɗari bisa daga cikin kasar ɗari an samu kusan saba'in da biyar. To alhamdulillah. Idan aka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a samu a cikin mana wannan talatin ya kasance mun samu mun shana talakawan Najeriya su kasance suna harkokin suna jin daɗin walwala da ainihin abubuwan da ya kamata. Kuma Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙarshe ne muke fata alkhairi. So mun gode kwarai Alhaji Musa to bari mu koma Bauchi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wake magana daga Bauchi. to mun rasa kiranmu daga bauchi har yanzu dai kuna tare da Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna sauraron ka. To da gaskiya wannan abu na ji daɗin ka game da cewar an samu wannan yankin kai a kan wannan al'amari. Mm. To a magana ta Allah dai alhamdulillah alhamdulillah zan iya cewa Najeriya dai ta tashi da ainihin kawunta kuma za ta tafi da ikon da izinin lai. Mm. Eh, to mun gode kwarai. Ina muku barka da ina muku barka da wannan al'amari. To mun gode kwarai bari mu koma Kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wake magana daga Kebbi. Muna magana a Tiku Dan Ladi Suru Local Government mai roba. To muna jin kamala a Tiku. Lala ina son ba shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara. To. Allah kamar da Goodluck Jonathan. Mm. Buhari ya ci zaɓe ya bashi mulki mm. cikin ruwan sanyi da Allah idan aka yi zaɓe. Mm. Idan Buhari ya ci to alhamdulillah in ma bai ci ba to da Allah da annabi yi ko yi ga Goodluck Jonathan wanda ya bashi mulki ba mulki ba wanda ya ci mulki cikin ruwan sanyi. To me ka ce kan wannan cika shekara zagayowar ranar 'yancin kai da Najeriya ta samu shekara 58 da ta wuce? wannan sai ce alhamdulillah sai mu ƙara addu'a Allah ya taimake mu kasan mu ta samu zaman lafiya to mun gode kwarai har yanzu dai muna jihar Kebbi salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wake magana daga Kebbi wake magana daga Kebbi Musa wanzam ne to malam Musa muna sauraron ka daga fakai lokal mai mahuta. To muna sauraron ka Malam Musa. wallahi na daɗe ina ta a din number ku ban samu ba sai ina kuma gaishe ku ina sai kai sa'a kuma ka samu a wannan rana ta zagayowa ranar yancin kai me zaka ce game da haka to ubangijin Allah ya maimaita muna to amin Allah ya sa mu ga dubu biyu da nawa ma zan ce barkatai to amin amin a tashi To da wannan kira na Malam Musa daga Kebbi muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mu ta yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu nan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da ganin wannan rana ta farko ta wannan wata na Oktoba kuma muna jinjina mutanen Najeriya kan ganin wannan rana wacce ita ce ranar da ake shagalin cikar shekaru 58 lokacin da Najeriya ta samu 'yancin kanta. to bari mu fara da hukumar kwallon kafa ta afirka wato caf wacce ta ba da sanarwar cewa ta yanke shawarar za ta ba da cikakken goyon bayanta gaba daya wato ita afirka din ga shugaban hukumar kwallon kafa na duniya gianni infantino wanda yake neman ya zarce a sake zabensa a zaɓe na baɗi da za a yin allah ya kai mu kamar da shi shugaban kaf din ahmad ahmad ya bada da sarrawa a jiya lahadi to ita dai hukumar ta kaf ta bayyana wannan niyyar nata na ba goyon bayan ga shi shugaban na fifa a taron da take a ƙasar misira to sai dai abin kula nan shine cewa irin wannan goyon baya da hukumar kwallon kafa ta afirka take ba da tabbacinsa ga shugaba irin na fifa ba wai abu ne da yake tabbatar da cewa zai samu dukkan ƙuri'unsu ba domin a can baya an ce an sha samun irin wannan alkawari amma idan ranar zaben ta zo sai wasu ƙungiyoyi ko kasashe na afirka ɗin su zame su goyi bayan wani to a cikin watan yunin da ya gabata ne dai shi infantino ya bada sanarwar niyyarsa na cewa zai sake nema a zaɓe shi a matsayin shugaban hukumar kwallon ta duniya idan an yi wannan zaɓe a watan yuni na shekara mai zuwa ta 2019 a birnin paris zuwa wannan lokaci da muke baku wannan labari dai ba wani dan takara na daban da ya fito ya bayyana kudurinsa na yin ja in ja da shi infantino idan an zo wannan zaben to yayin da eh, haka take faruwa hukumar kwallon kafa ta afirka kaf din haɗe layo ta bayyana cewa ghana ce za ta ɗauki ɗawainiyar gasar cin kofin kalubalenka na mata na afirka wanda za a yi a watan nuwamba wannan shekara idan allah ya kai mu to sai dai yayin da take tabbatar da gane a wannan matsayi har yanzu magana baiwa kamar damar ta dauki dawaniyar gudanar da wannan kofin na kalubalenka na maza na afirka wato cup of nations a shekara mai zuwa din bata tabbata ba a ƙashin gaskiya ma dai an dakatar da maganar aka ce har sai zuwa ƙarshen watan nuwamba din to yayin da take dakatar da yanke shawara akan ko barka kamaru ta dauki ɗawainiyar wannan kwallo abu guda da kaf ta tabbatar shine ranakun da za a yi wannan wasan da ta ce za a yi shi daga ran 15 ga watan yuni zuwa 13 ga watan yuli na shekara mai zuwa wanda ya sha bamban da abin da aka saba yi a al'ada domin galibi a cikin watan janairu aka yi wannan gasa. to karkari a kasar sierra leone inda wani alkalin wasa da ake kira victor mara ya fadi ya yanke jiki ya mutu kuma a nan take a lokacin da yake alkalancin wata kwallo da ake yi a birnin freetown ranar talata da ta gabata wani lamari da ya faru ne ana sauran 'yan mintoci kalilan kafin a gama wata kwallo da aka ce an samu mutane maya da suka je kallonta da aka yi tsakanin kungiyar kurube da kuma falcon 12 fc to an ce an yi kokari a farfado da shi wannan alkalin wasan matashi ɗan shekaru 27 da haihuwa amma nan take aka ce bayan da aka shi asibiti ce gagarin ku ba dai ce ga dalilin abin da ya jiyon ajalin nasa ba amma dai an san cewa wannan a tarihin saliyo shine karo na farko da aka samu na alkalin wasa da ya yanke ya suma kuma ya mutu a lokacin wasa to jima abin da ya sauka labaran wasannin yau kenan daga sashen wasu na amurka mun ba ku lafiya yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo ya ba da umarni a karɓi taimako daga ƙasashen duniya akan bala'in girgizan ƙasar ta auka aukawa tsibirin Sulawesi. Shugaban hukuma amintattu da lura da saka hannun jari na ƙasar Thomas Lemberg shi ne bayyana haka a yau litini a shafinsa na Twitter. yanzu haka dai an tabbatar da mutuwar mutane 844 a birnin palu da sulawesi inda wannan bala'in ya fi shafa shugaban amurka donald trump ya faɗa cewa sabon yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka kanada da mexico shine irin sa mafi girma da aka taɓa kullawa a tarihin amurka kuma zai taimaka wurin kare ma'aikatan amurkan bayan tattaunawar ƙarshe da aka yi hurjanjan kafin cikar wa'adin sha biyun dare da suka sawa kansu jami'an kasashen amurka da kanada jiya lahadi da dare suka cin matsaya a yarjejeniya game da batun kasuwanci da mexico wacce za ta maye gurbin yarjejeniyar nafta ta kusan shekaru 25 shugaba trump ya ce wannan babban ci gaba ne a gare mu baki daya yana magana ne ko kusa da yake wa taron manema labarai jawabi a yau litinin a fadar white house Prime Minister Macedonia ya ce zai buƙaci majalisar ƙasar ta jefa kuri'a a kan canza sunan ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin shekaru 27 da ƙasar take yi da girka domin Macedonia ta samu dama ta shiga cikin ƙungiyar NATO. tun da farko jami'an ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar tsaro ta nato sun buƙaci ƙasar Macedonia da ta ci gaba da yunkurinta na sauya wa sunan ƙasar suna wanda hakan zai ba damar shiga cikin ƙungiyoyin guda biyu To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Letters Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau. Safina ta sada so dangi ke cewa mu kwana lafiya.